jihar yobe da ke shirya arewa maso gabacin najeriya ta shiga sahun sauran jihohin arewacin kasar wajen rufe dukkanin makarantun kwana da ke fadin jihar don gudun afkawa makarantu da wasu yan bindiga ke yi a wasu jihohin arewacin kasar jihar yobe ndi na ɗaya daga cikin jihohi da ke shirya arewa maso gabacin najeriya da ita ma ta yi fama da matsalar tsaro wanda ko a shekarun baya sai da kai hari kan wata makarantar maza da ke garin bunyadi inda aka halaka ɗalibai da dama da kuma kwashe yan matan makaranta na garin dabci wanda daga bisani aka dawo da su wanda hukumomin jihar suka ce ba za su bari a kuma ba don su sun gani a baya sai dai wasu daga cikin iyaye da ke jihar na ganin cewa bayarin wannan mataki na rufe makarantu gwamnatin za ta ɗauka ba ganin cewa akwai matsalan karancin ilimi a jihar kuma hakan yana sake mai da harkokin karatu ne baya alhaji sale bakurode na ɗaya daga cikin iyaye wanda ya ce akwai 'ya'yansa guda hudu a makarantar kwana wanda kuma dukkaninsu aka ta sake yanzu zuwa gida sakamakon wannan umarni da gwamnatin jihar ta bada. A yanzu halin da muke ciki mun kai matakin da gwamnati ya kamata ta mai da hankalinta ta rufe kowane project duk wani aiki daga mataki na tarayya da na jihohi su mai da hankalinsu a kan tsaro saboda sai an samu tsaro ne za a samu kwanciyar hankali sannan a samu dama a karatu amma wannan abun kunya ne da takaici da jin haushi a ce ko ina ana ta rufe makarantu saboda gudun 'yan ta'adda kan zo su tafi da 'yan makaranta a zo kuma ita gwamnati sun hada su zo su dinga daukan makudan kuɗi tana bayarwa so wannan ire-iren kuɗaɗe da take bayarwa idan aka yi ɗauke yaran makaranta ko malamai shi yake sake ƙara ba su dama su je su sayi makamai sai dai babban mai baya gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai alhaji muhammad ya ce ai gani da wane ya isa sa wane tsoron allah kuma ba za su bari a sammace su ba don a baya sun gani a ƙwarya su. E, wadda wuta ya kone shi ya ga toka dole ya ji tsoro. Kana da sanin cewa akwai lokacin da aka kwashi ɗalibai a nan jiha. Kwanan nan kuma nan can zuwa wannan jiha da zuwa wacce jiha akwai labarin cewa an kwashi yara an kwashi ɗalibai an shiga makarantar su an to kai da kake da wannan gado mai hankali musamman kuma shugaba wadda yake eh, damuwa da eh, al'umman shi dole ne ka samu matakin da za ka ɗauka wannan fita da suke a wani ɗan ƙaramin hutu ne aka bayar ba a so sai wani abu ya faru sannan a ce a'a to ya abu aka haka an ji labarai da kaza da kaza da kaza mataki ne wadda aka ɗauka ɗan ba da hutu a kai yanayi a tabbatar cewa e ba wani abin da yake wadda ya shafi tsaro a makarantun nan da muke magana ma da yanzu haka ba duka ne aka rufe ba amma dai an ɗauki mataki ne yadda dai kar a zo kuma kama mutum yadda bature zai ci an awes kana nan kana abin nan mai yiwa wani abu ya faru a ci ayya da mun yi kaza gaba insha Allah kuma bi iznillahi kuma jami'an tsaro suna nan suna aiki yadda ya cancanta tun dai a ga waɗannan ɗalibai da ke karatu a makarantun kwanan doke da kayayyakin su dukkanin su suna komawa gidajen su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga jihar Yobin Najeriya